فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير قرآن فيها gidaje wa in طلقتموهن lamiri ya wakilci suna kenan an ce nisa nisaa ko mm. wa in hunna idan kuma kun sake su Wadi kuma haƙiƙa farabtun lahunna faridatan kun yanka musu sadakinsu. Kun ce za ku biya dubu ɗari. Kun bata? A'a ba ku bata ba yana hannunku. To irin wannan saki ya auku fanis nisfu ma faraftun Tana da rabin abin da kuka yanka mata. idan dubu ɗari ne sai ka ɗauki hamsin ka ba ta hamsin duk dai yadda ka yanka mata to tana da rabi kana da rabi A kan ba ka shafe ta ba amma ka ambata mata ga sadakinta yan uwa musulmi illa an ya afuna sai dai in su matan ne suka sarayar da haƙinsu su ce a tun da dai ba wani ba tsakaninmu ni ka riƙe kuɗinka to riƙe shi ma Allah ya yarda Au ya afu wallazi bi yadihi uqudatun nikahi ko kuma su wanda shi wanda haƙƙin aure yana yake hannunsa ya yafe ya ce a dubu ɗari ma duk tafi da shi mijin kenan goga kenan a haka ake son namiji ma. yau mami za ka yi da su Tun da ba wata matsala kuma dai Allah bai yi ba kuma dai kasa keta sai ka ce to jeki da shi ga sadakin ka a jeki da shi to Allah ba ta ji daɗi ba za ta ji daɗi Allah ya ce kai ku mazan ma kawai a takaice wa an ta'afu ku ya kamata ku yafe sadakin a ƙarabu littakawa yin haka ya fi kusa da tsoron Allah ai wanda ya haka yayi namiji ko a wajen Allah ne wala tan sawul fadala bainakum ku maza kar ku manta fifikon da Allah ya baku a tsakaninku da matanku wato mata maza sun fi Eh? wata aya tana faɗa mana annisa'i ma ko ar-rijalu qawwamuna lin-nisa menene ar-rijalu wal rijali alaihinna daraja ko al-baqaran ne eh, anan ne jiya ne ma ko eh. wal rijali alaihinna daraja Allah ya tabbatar maza su suka bi daraja akan mata da ƙarfi da komai ta nisa'i kuma tace ar-rijalu qawwamuna ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i maza su suke da ƙarfi akan mata bi ma ba ba'abahum ala saboda fifikon da Allah ya sanya tsakanin maza da mata wa bi ma anfaqu kuma ko miliyoniya ce saboda da mazan suke ciyar da su min amwalihim da dukiyansu domin ko hajiya ka aura dai kana cin bashi wata ran ta rike ka tun da na fara cefane baka yau kuɗi na har ya taru dubu ɗari da hamsin ko kowa baka bani ba dole sai an yi wannan wata to ashe kenan maza dai su suke da karfi akan mata yan uwa musulmi in ji Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya ce ko su suka sarayar suka ce ba za su karɓa ba kai kada iya karɓa ko kuma su mazan wanda suke da aure a hannunsu suka sarayar suka ce a aje ki da sadakin gaba ɗaya ka a takaice dai ma Allah ya ce ku mazan ku yafe musu mana ai kun fi su su marayu ne yan uwa musulmi Allah ya ce inna Allah lalle Allah bima amaluna duk abun da kuke gudanarwa malam daga ran da aka daura aure fa Allah yake magana har zuwa yau basirun yana ganin abun da ake gudanarwa a gidajen ku kowa yayi taitayin sa kowa ya san yanda zai yi idan matan ka tana cutar ka kai karka cuce ta ka kare kanka ran kiyama kowa ya san yanda zai yi Allah ce tun daga kulla aure kawo ta amarya har zuwa yanzu da muke magana nan fa Allah yana kallon yanda ake yi a gidajen ku ɗan uwa musulmi sai ya ce lokaci yayi حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قرآني كنا مالا يزبا منا وعزي يزبا منا تاريخي يزبا منا معاملة yanzu mun dawo kan sallah Allah ce ya ku musulmi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ko ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama hudu harfu nida'i hafizu ku kiyaye ala salawatil mafarudatil kamsati ku kiyaye sallan nan na farilla guda biyar asuba azhar la'asar magariba isha'i wannan ne sunayen salloli wanda ƙur'ani ya tabbatar mana su a cikinsa to ku kiyaye su kar ku yi su ba akan lokaci ba kar ku yi su wata ku wata ku bar wata kar ku yi kasala a kansu ku dage a kansu lokacin da aka yanka muku din nan ku tabbata kun yi amma in kuna son Allah ya karba kun yi da ku musulmi ne muminai to sai Allah ya ce muminai a suratul nisa'in hmm? inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle wannan sallah da kuke gani ta kasance in dai kan muminai ne kitaban ai faradan farilla kenan mawquta wanda aka yayyanka mata lokata ismul maf'ul mawquta wanda aka yayyanka mata lokata Qur'ani ya ambata mana lokata guda biyar a cikin alqur'ani yace nuru tana gaya mana ko sotun nuru tana gaya mana ya ayyuhallazina amanu ta fara ne Hmm? tana ce hamin qabli salatil fajri wa hina tabaquna ku ba da ita mana eh, shine da ya yazamu lani malakar aymanukum walladina lan yablughul hula minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri wace salatul fajri eh wa hina tabaquna siyabakum min az-zahirati min az-zahira wa min ba'di salatil isha'i an samu lokaci nawa uku sannan sai ya ce mana qabla tulu'i shamsi me wace sallah ce qabla kafin rana ta hudu har yanzu wa qabla ha kafin gab ta fadi kafin gab ta fadi <laughs> kafin gab ta fadi yace kimin salata qarafayn nahari wa zulafan min al-layli ku tsai da sallah gefan rana guda biyu qarafayn nahari ya ulil tasniya tarafayin nahari gefen rana guda biyu to sai mu dawo wace sallah ce daga an yi ta tana makotaka da rana wace sallah ce daga rana ta faɗi take makotaka da sallah da rana magariba sun tarafayin nahari akwai inda aka wasu jam'i wa na nahari bil jam'i ya kama har guda uku kenan ya kama har guda uku to a guda ukun nan maluma da suka duba suka duba sai suka ce to akwai wannan akwai la'asar ɗin domin ita ma daga ita dai sai dai magariba suka haɗa wasu suka ce a'a a zahar da la'asar ake haɗawa a wurin to dai lokatan sallah guda biyar ƙur'ani ya ambata mana su ya ambata mana su sannan wa zulafan minan laili in ya yi wannan isha'i ta gabata a suratun nuri ɗan uwa musulmi to wayannan salloli sun an sune Allah ce kitaban mawquta in dai akan mumine ne ya ce to ku kiyaye su domin lokacin nan da aka yanka Allah ya ce ka zo kai sallah in rana ta karkata aqimis salata liduluki shamsi in ji sotul isra'i ko da rana ta karkata ta bar ƙoƙuwar sama to ku zo ku yi sallan nan yayi inji Allah ta baraka wa ta'ala umarni kuma yayi to ashe kenan yaya kake gani sai ka zo sallan magariba ai isha'i ka gama harkanka ka ce a hajiya bari tukunan an rama sallolina wai shi yanzu zai faro daga azahar ya yi la'azar don wata harka ta tare shi ya yi magariba ya yi isha'in sannan a kawo masa abincin sai ce to uban wa zai karɓa maka su ba a kada mai karɓa masa su wallahi shi Allah ya tashi kuma kai ba kai sa Allah ya jira ka ba tun da ya ce ya yanka lokaci to yana jiran ka domin mai sallah Allah ya ce masa wasu jud wa sadda lokacin ta yayin nan maza kai sallah a lokacin ka kafa goshi wa qatarib rabbika ka kusanci ubangijinka to sai ya jira ka tun azhar har isha'i a ko shugaban kasa ne wallahi ka rasa abun a ƙwarai kuwa amala ko ciya ban na local government ne kai haka da shi ka rasa abun ka ma ba shi haushi kurin ya kule da za ka zo masa isha'i zai ce wallahi yan sanda ku ce ya yi wuce kai tafi kawai don ka bata masa rai to haka tsarin addini yake yanda Allah ya kafa kan to haka za ka yi shi amma in kana son ya karɓu to shine Allah ke mana taugaci ya yace hafizu ku kiyaye ala salawati akan wannan salloli sai Allah ya kawo wani fi. adafi adafi a cikin adafi adafi a cikin jam'i yace was-salatil wusta da sallan nan mai daraja da sallan nan mai daraja da sallan nan ta tsakiya maluma da suka duba suka duba suka ce ita ce sallar la'asar da Allah ya gani yadda mutane sai aka sa lokatan guda biyar ne duk inda ka biyu anan ka ware biyu anan a kota tsakiya in ka sake ɗauko waccan da waccan za ka yi canji ma dai ka haɗa wata da wata za ka samu ɗaya a tsakiya dai mara ce ba ta da aboki to ayan nan me take jan mu madalla malam ayatun da ya ce hafizu ala salawati to shi kenan azahar ka ɗauke ta salatul wusta la'asar ka ɗauke ta salatul wusta magariba ka ɗauke ta salatul wusta isha'i ka ɗauke ta salatul wusta kowace sallah ka bata haƙinta magana ta ƙare ka sallami abin da ake nufi yan uwa musulmi ba wai za ka fifita wata sallah ne akan wata ba ai wannan ita ce salatul wusta bari in dage ka yi mata ni sauran fa Allah na magana kowace ka ɗauke ta kamar ‘yar uwarta khalas magana ta ƙare kar wasa da kowace daga cikinsu wa ƙumu kuma ku yi tsaye in za ku yi sallar nan lillahi domin Allah Allah bai so mai sallar yana munafurci ku yi tsaye domin Allah ku ikhlasi a zuciyanku tina kuna masu ƙasƙantar da kai a matsayin ku bayin Allah yace فإن خبتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون توقع دي الله يا منا توقع أكان صلى سيساكي تيونا فإن خبتم أي الأدوة إذن كنت تورون أبوكين غابا ko kun ji tsoron wani abin tsoro kamar ƙasar ai kullum muna ce ta isa misali haka ne da daren nan bayan isha'i ka kama hanyar birnin gwari ga ya mini kowace hanya ma in ji alhaji muhammadu ga ya mini ina za ka tsaya kai sallar isha'i a daji ina an wuce wannan lokaci yanzu an wuce to balle a ce kuma tsakanin mayaƙa ne musulmi da abin nan ana yaƙi to ire-iren wannan yanzu Allah ya sauke mana Allah ya sauke mana shi yake shi Allah yana da mafuta sai dai ka je kai ta jahilcinka ai ba zan yi sallan ba sai in na je na sauka ai wahal da kai kake yi ga qur'anin ka na faɗa maka yanda za ka yi addini a sauki yace fa in khiftum in kun ji irin wannan tsoro ni Allah da nace ku kula da sallan farijalan kuna tafiya kuna sallah kar ka tsaya a kashe ka farijalan ai sallu ala rijali ku ku sallah akan kafafuwan ku kuna tafiya nan babu maganan ka tsaya bari ka yi ruku'u bari ka kalli gabar ina duk inda kuka fiskanta to anan za ka yi kana tafiya kana sallah karatun ƙur'ani yadda ka saba ruku'u da ka tasbihi eh, sujjada da ka tasbihohi da ka saba karka fasa da kira'an ƙur'aninka kamar yadda kake sallah a gidanka bambanci ba za ka tsaya ka ce bari ka yi ruku'u ka ɗago ka yi sujjada a'a sai a kashe ka ko a zo a kama ka tafi da kai daji wani da ya zo zai sallami ma sallah ya ce wuce to kaga gara ba ka tsaya ba shi Allah yake gaya mana ga yanda za mu in ji Allah farijalan kuma bai yadda ka ce sai ka je can ka biya sauran sallolin ba a'a ce, kana tafiya ka min sallah ya za ka tara sallah a kanka ka tara kanka ko kuma a'a kafin ka tafi bari in hada azhar da waya sa ka ka bari in lokacin ta yayi kana wurin da ba zai tsewu ba kai kana tafiya yace au badal kenan rukubana ko kuma kan abun hawa jaki ne doki ne mota ne keke ne mashin ne jirgin ƙasa ne jirgin sama ne Allah ya ce kamin sallah Allahu alalahul khalqu wal amru saboda shi ya halutti duniyan gaba ɗaya to shi kaɗai ne mai bada umarni a yi kaza a yi kaza a yi kaza don haka kowa ya waye da addininsa ya gudanar da addininsa kamar yadda Allah ya faɗa in kuna tafiya a mota gurin ba a tsayawa wannan ya sallah a mota kai kace sai ka je can to mai sallah a motan shi Allah yake so kai ina ka tsaya baka ji wannan ayar ba kake hauka kowa ya tsaya ya ce bai halucce mu sai don mu masa addini to kowa ya tsaya yanzu kai banda ma dai mutum dai kai da baka isa Allah ya aiko maka ba ya nada mala'ika jibrilu ya tada annabi Muhammad sallallahu ya ce a kawo maka Allah baka gode ba kun wai don karka shiga wuta to abinda ya kawo maka nan addinin ka kaf yana ciki to gashi baka san shi ba san shi ba ya za a yi kuma kana zuwa ran kiyama Allah ya ce ina sakona dole dole mala zahira ba gidan kakan shi ne? Allah ya ce wa inna lana lal akhirata duniyan tamu ce lahiran tamu ce kowa zai zo kuma zai tambaya fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna musa manzannin sai na tambaye su kun kai min sako na wanda aka aika wa sai mun tambaye su kun karbi sakon ya kuka yi da shi to kai kana can kana bankora baka zo ni ba ai wallahi tallahi sun ce qur'ani da ka je ka gamu da Allah kai karka ce ƙura'anin ya eh, ƙwarai da gaske don haka ‘yan uwa musulmi kowa ya tsaya ya tantance addininsa Allah shi kaɗai ne ya murwa ha shi kaɗai yake umudi yake hani idan ba haka ba an yi shirka in ba haka ba an yi shirka shi kaɗai wa da hula kala lahu wayu hallilu wayu yuharrimu kuma shi kaɗai yake halattawa yake haramtawa sai dai a hau dokansa kawai ‘yan uwa musulmi tunan Allah ya ce farijalan auruku bana ko kuna kan abun hawanku amma Fa'iza amintu, amintum idan kuka aminta ƙasa ta zauna lafiya babu kame kamen nan babu kashe kashen nan za ku bi hanyar ku lafiya in ji Allah baraka wa ta'ala ba abokan gaba to fadkurullah aifa fa sallu ku yi sallah yadda take kama kum, kama yadda Allah ya gwada muku alqur'anin nan idan ba tsoro ga irin sallar da za ku yi inda tsoro ga irin sallar da za ku yi shi kenan khalas ne allama kuɗi in kuna tsoro ga yadda ya ce ku yi in ba kwa tsoro to ga yadda ya ce ku yi kamar yadda muka yi magariba yanzu za mu isha'i a cikin natsuwa a cikin kwanciyar hankali ko mu yi ruku'u mu ɗago mu je mu kafa goshi mu yi sallar mu a natsi haka Allah ya gwada mana amma kuma gashi ya gwada mana in muna cikin wani firgici mana Allah bai tantance mana ba to don haka Allah ya ce sai ku yi safazukurullah ku yi sallah domin Allah kama allamakum kamar yadda ya gwada muku da malam ta kunu da da can baku da ilmi a kansa kaga Allah mun gode lokaci yi ko abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana mene tambayar ka kan hmm.

ai ka rage ta eh yawwa to shi za ce yawwa to kaga wannan a tsoro abinda da aka ce a yi kenan eh, shi Allah yana kare rayukan mutane ne eh shi ne ke kasaru eh amma kasaru daga nan zan je Kano zan kaza kaza to shi ne dai babu shi yawwa ina ne wani meye malam eh a saurara muna nan ge a saurara muna nan ge to Allah na tambaya eh mata suka rasuwa su yi a hana aure saboda suna da yara wai sai yaran sun girma kuskure ne ke a kuskure ne eh mace ita take da daman ta yi aure idan ta ce ta wasu ma kaga iyayensu iyayensu matan ma in za su yi aure 'ya'yan sai su yi tsaye a kowane mahaukatan eh uwar tana so ta yi aure ya'yan wasu duna suke ɗaukowa wai ba mai auren uwarsu to ku za ku aure ta duk wannan jahilci ne eh wannan jahilci ne mace ma ko tana sharawa ya halatta ta baka danta ta aure kai ka nemi mai shahar maka eh to sai in an taba ta ta ce ita ga yaranta a wasu sukan fada in ka zo nema sai ta ce a'a yanzu tana da yara a gabanta tukunna sai sun ƙara girma to shikenan kaga duk yadda kake son ta dole ka hakura don wata in ta aure kan kuma duk tashin hankali ne kai ba za ka rike mata ƴaƴa ba sai ji ai ta wallahi tallahi yawa to irin wannan sukan ce a muna ina da ƴaƴa na ƙanana sai na rene su sun girma amma in su suka zaɓa eh wato abin da ya zama mana kaya sai dai haƙuri wata ba ta da inda za ta kai ƴaƴan eh wata ba ta da maraini ya ce ba ta da inda ga kuma ƴaƴa an bar mata yawwa to kuma a samu mai taimakon ta ya aura kuma sai kaga wahala ne to sai ga dole ta nemi hanyar da za ta bi ko wajen aikatau ko wani abu don ta nemi ɗayanta Allah dai ya samu dace hmm. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين